زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد عباد الله فإننا اليوم سنعيش مع مشكات من مشكات النبوة ونتدارس موضوعا من أهم الموضوعات التي تناولها الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الموضوع يتكلم عما سيدور بين يدي الساعة وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا شافيا وفصله تفصيلا لا مجال للمزيد عليه وإننا لنعلم يا عباد الله بأن الساعة إنما تأتينا بغتة كما قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة فهذه الساعة التي تأتينا بغتة من غير استعداد ولا معرفة ولا سابق علم لنا إلا أننا قد أخبرنا بأنها ستأتي إلينا وهذه الساعة قد اقتربت إلينا كما قال الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه العزيز اقتربت الساعة وانشق القمر فإن الساعة منذ بعث النبي النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة فإن هذه أمارة من أكبر الأمارات بأننا بين يدي الساعة والساعة ذكرها وعدم نسيانها طرفة عين ومن صميم ديننا وقوام أمورنا وبذكرها صلاح أحوالنا ومصدر سعادتنا في هذه الدنيا وفي الأخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أوف بن مالك أنه قال أتيت, أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في وهو في وهو في مكانه من عدم فقال اعدد ستا بين يدي الساعة موتي موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم فتح المقدس ثم موتان يأخذ فيكم قوقاس الغنم ثم استفاضة المال ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وعصمني وإياكم من فتنة المسيح الدجال واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد bayan haka bayan Allah hakika bari ringa tuna Allah a duk lokacin da a inda muke a duk kuma yanayin da muke kuma a duk lokacin inda muka samu kanmu hakika Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama dab da tashin alkiyama kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani abubuwa dalla-dalla bayanin da babu wani wanda yake buƙatar ƙari ko kuma ƙarin bayani akan wannan bayani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi hakika tashin alkiyama zai zo mana ne barabe manufa ba shiri ba zato ba tsammani haka al'amarin zai zo mana kuma duk wanda ya zamanto mutuwa ta zo masa wanda mutuwa ba ta sanarwa ba a yi wa mutum cewa gashi nan ta taho sai dai kawai lokacin da mutum ya ga mala'ikan mutuwa wanda idan mutum ya ga haka to karamar tashin alkiyama kenan a gare shi amma ita tashin alkiyama kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala yake faɗa ne a cikin alkur'ani suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaushe za tashin alkiyama ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya umarce shi da yace ilimin sanin lokacin tashin alkiyama yana ga ubangiji na ba zai yaye wannan al'amarin ba ga kowa sai ga shi kansa sai lokacin da abin ya faru kuma wannan tashin alkiyama da lokacin tashin alkiyama da dakon tashin alkiyama wani abu ne da sama da ƙasa gaba ɗaya banda mutane abu ne mai nauyi a gare su suna tuntuntunin haka suna tunawa suna ganin cewa yanayin yanda za su samu kansu a yanayin idan an yi tashin alkiyamar ubangiji ya ce ba za ta zo muku ba tashin alkiyama sai barabe manufa ba shiri ba zato ba tsammani hakika tuna ranar tashin alkiyama wani abu ne da yake asali ginshiki daga cikin ginshikan wannan addinin namu kuma tuna alkiyama da shi ne al'amuranmu za su gyaru tuna alkiyama shi ne za mu samu rabauta da sa'ada da jin daɗi a wannan duniya sannan ko mu samu rabauta da tsira da ceto a ranar alkiyama ta zo mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai da yawa ya yi bayanin alamomin tashin alkiyama wanda waɗannan alamomin ya kamata ko ya zama lallai kullum mu zamanto muna tuna waɗannan alamomin muna tuntuntunin su a cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin taskarta <coughs> ya yi bayanin waɗannan alamomi yanda za a karanta su ba tare da ma karin bayani ba wanda dukkan mai hankali yana ganewa mala'ika jibril ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa tambayoyi dai ɗai-ɗai har guda hudu ba ni labari menene musulunci ba ni labari menene imani ba ni labari menene kyautayi al-ihsan sannan ya tambaye shi yace yaushe za a yi tashin alkiyama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin bai ma gane mala'ika Jibrilu bane yake masa wannan tambayoyi sai yake cewa da shi mai tambayar wannan tashin alkiyamar da wanda ake tambaya wanda ake tambaya bai fi mai tambayar sanin lokacin ba manufa da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da mala'ika Jibril gaba ɗayansu Allah subhanahu wata'ala ya sha makance musu lokacin sanin tashin alkiyamar. saboda haka sai mala'ika jibrilu a yanayin da ya zo a siffar mutum sai yake cewa to ba ni labarin alamominta daga cikin alamomin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin cewa kuyanga za ta haifi uwar gijiyarta sannan za ka ga mutane waɗanda da talakawa ne makiyaya waɗanda ba su da komai suna yawo ko takalmi babu sai zamanto an kwarara arziki sun samu kwararar arziki sun shigo cikin garuruwa suna yin gine-gine manya-manya masu tsayin gaske Wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya ba wa mala'ika Jibril wannan labarin mala'ika Jibril ya tashi ya tafi wanda waɗannan alamomi alamomi ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa da mun ga haka to alkiyama na dabdamu. da sannan ya zo a cikin hadisin Auf ibn Malik wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito yace nazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na tare shi a wani dan daki wata bukka wadda aka yi ta da wato gashin dabbobi wanda ake tufkawa da irin wannan gashin sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa da Auf ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yace ka kirga abubuwa guda shida da za su afku kafin tashin alkiyama abu na farko shine wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babbar alama ce kan cewa tashin alkiyama na dab da mu saboda haka mu tashi mu yi shiri sannan kuma za a buɗe baitul maqdis kasar Falastin inda Baitul Maqdis yake a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karkashin kiristoci a lokacin sayyidina Umar aka bude wannan gari gadin ya zamanto garin musulmi sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake zumma mauta ne sannan yawan mace-mace zai faru Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta wannan mace-macen yace kamar yanda wannan cutar da take kama dabbobi wannan akumari wanda yake zamantowa tana fitar da majina mai yawa waɗannan dabbobin su rinka fitarwa daga nan su ta mutuwa su ta mutuwa haka mutuwar za ta zo muku ya zamanto tana kwasar mutane daga cikinku sannan manzan Allah sallallahu alaihi Wasallam ya yace kuma sannan za a kwarara dukiya dukiya ta waita a hannun mutane manzan Allah yake cewa har a bawa mutum kyauta a bawa mutum kyauta ta dinare dubu ɗari da ba shi kyautan dinare ɗari kyautar dinare ɗari amma sai ya ji wannan abin bai yi masa ba ya ji cewa an ba shi kaɗan ya ji yana jin haushi an ba shi dubu ɗari ko dubu ɗari ko miliyan ɗaya ya rinka ganin cewa shi an yi marƙauro bai wannan bai ishe shi ba saboda darajar kuɗi da suka zamanto sun lalace sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma sannan akwai wata fitina da za ta zo ta gane kowa da kowa babu wani gida na musulmi sai wannan fitinar ta shiga wannan gidan yace sannan za ku zo ku kulla yarjejeniya da ku da turawa banil affar za ku zo ku kulle yarjejeniya da su daga nan za su ha'ince ku za su yaudare ku sai su zo muku da mayaka bayan kun sakankance kuna tunanin da yarjejeniya tsakanin ku da su karkashin wato sun zo da tutoci tutoci manufa rindina rinduna daban-daban kowace rindina mai tarin yawa wannan sai sun zo da tuta ɗai ɗai ɗai ɗai har tuta tamanin kuma a ƙarƙashin kowace tuta tamanin ɗin nan akwai fiye da mutum dubu goma sha biyu wanda za su zo su far muku wannan hadisin imamul bukhari ne ruwaito kuma duk waɗannan abubuwan guda shida alamomi ne na tashin alkiyama waɗansu sun riga sun abku waɗansu ba mu sani ba sun abku ko kuma suna dab da abkuwa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kuma wannan abu ne da ba zai zamanto ya wato ya zamanto bai abku ba Abu Huraira radiyallahu anhu ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa alkiyama ba za ta tashi ba sai an samu gwarawa da gwamzawa tsakanin waɗansu ƙungiyoyi guda biyu dukkansu musulmi ne da'awarsu guda ɗaya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah amma za su yaƙi juna kuma su zamanto an yi mace a tsakanin su mutuwa mai yawa sannan kuma za a samu waɗansu maƙaryata dajjalai har guda talatin kowanne daga cikinsu zai zo ya rinka da'awar cewa shi annabi ne shi manzo ne kuma babu wani annabi bayan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a dab da alkiyaman nan za a samu kan cewa za a danke ilimi ilimi ya zamanto babu shi kowa zai ringa surutu yana zaton ilimi ne alhalin jahilci yake yadawa a cikin waɗannan abubuwan alhalin ilimi kamar yadda malamai suka faɗa shine ilimin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi mutane za su yi zaton cewa da labarai da watakila abubuwa da yawa da suke ji cewa wannan shine ilimi alhalin ilimi yana nesa da wannan abubuwan da suka zo girgizar ƙasa za ta yawaita sannan zamani zai zamanto ya ƙuntata ya takura albarkar wannan zamanin ta ƙare, da mutum ya farka da safe sai ga nan da nan dare yayi da mutum ya tashi yau farkon wata sai ga nan da nan watan ya ƙare, saboda rashin albarkar wannan lokaci ko kuma ƙuntatar lokacin fitintunu za su bayyana sannan za a hatta ya haral fuhsh sai alfasha ta yadu wata da wato kokarin yada wannan alfashar da bayyanawa da kokarin jan mutane har sai sun aikata wanda kuma wannan ba bakon abu bane ga waɗanda suke kalle kalle da wanda suke leka wayoyinsu da wanda suke leka abubuwan kallon su wannan abin ya zamanto ruwan dare wa qadiyatur rahim sannan za a zamanto zumunci an yanke zumunci sannan za a rinka munar makotaka makotaka ta zamanto mara kyau har sai ya zamanto wanda yake ha'ini wato mayaudari shi za a amincewa wanda yake kuma amini amintacce wanda yake mai rikon amana a ce ba a yadda da shi ba sabai manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya gaya musu me kamata su yi a wannan lokacin yace ala ku saurara inna maw'idukum hawdi ku dike wannan abin da nake kai da na daura ku a kai na daidai kada ku zamanto ku shiga cikin wancan bangaren Alƙawari na da ku inda za mu gamu meeting point ɗinku gaba ɗayanmu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama mun yi riko da shi manzan Allah ya ce a daidai tafki na tafkin alkausara kuma tafkin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da faɗinsa da wato da faɗinsa da tsayinsa wato tafiyar mutum sai ya rinka tafiya a ƙasa ba a kan doki ko abin hawa ba ya yi tafiyar wata guda wannan duka fadin tafkin ne ba tare da ya kwanta ko ya yi bacci ko ya huta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kofuna da ake shayar da mutane akan wannan sun fi yawan taurarin da suke cikin sama yawa kuma ruwan fari ne tas ya fi nono haske ya fi azurfa wato kyalkyali duk wanda ya sha wannan ruwan ba zai ƙara jin kishirwa ba har abada wannan shine alkawarin ku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya zamanto ya yi riko bai fada cikin waɗancan abubuwan da aka zamanto an ambata ba ya jure ya yi kamar yana rike da garwashin wuta a wannan lokaci da fitintunu suke yawaita saboda yana tunanin akwai masoyinsa da yake sauraransa yake dakonsa yake jiransa dan ya karbe shi ya tarbe shi ya mara balale da shi wanda kuma shine manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah ya bamu ikon juriya ya tabbatar da digadigan mu akan daidai har mutum da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kawar mana da fitintunu waɗanda suka bayyana da wanda suka buya Allah subhanahu Ta'ala ya sanya mana kaunar abin da bai ƙara kusantar da mu zuwa tabbata akan hanyarsa ya nisantar da mu da dukkan abubuwan da za su zamanto sanya mu mun kauce daga kan hanyarsa Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa za'im maghfiratik was salamata min kulli ism wal ghanimata min kulli bir wal fawz bil jannati wan najata min an nar Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa qumu li salatikum yarhamukumullah